radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 sauraro kan kamo radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mushaba adam ne tare da ku a cikin wannan fitarwar ta ita ce zango na biyu a wannan rana ta lahadi da fatan an lafiya to abuwan da za mu gabatar muku da dala a cikin shirin namu sun kunshi shirin nan na kokon sai labarin duniya sannan mu kawo muku shirin nan na muku harshen farisanci sai mu karkare da kiɗe-kiɗen iraniyawa muna fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkanin waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya sai a fara da jin shirin ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi bakwai ga watan janairun shekara ta 2024 wanda ya daidai da 24 ga watan jumada thani na shekara ta 1445 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 88 da suka gabata a rana irin ta yau sarki Rida Khan na kasar Iran ya kafa dokar hana mata sanya sutura irin ta addinin musulunci a duk faɗin kasar wanda ya sanya jami'an tsaro na kasar Iran din suka fara wulakanta mata masu sanye da hijabi na musulunci akan tituna a biranen kasar. sarki ya kafa wannan dokan ne da nufin share alamomin addinin musulunci a kasar iran din baki daya kuma ya maye gurbin su da alamomi da ɗabi'u irin na turawan yamma kafin haka dai sarki Riza khan ya kai ziyara aiki zuwa kasar turkiya inda ya gaida shugaban ƙasar turkiya na wannan lokaci mustapha kamal ataturk ya sami nasarar tilasta wa mutanen ƙasar turkiya musulmi barin sutura irin ta addinin musulunci ya kuma tilasta masu sanya tufafi irin na turawa sai dai wannan dokar ba ta yi karko a kasar iran ba sakamakon kyan amincewa da malaman addini da kuma malaman jami'a da kuma sauran mutanen kasar suka nuna kan wannan doka wanda hakan ya tilasta wa sarki Reza Khan ya janye dokar tasa baki daya. Da ƙarshen saurari ko kun san cewa shekaru 45 da suka gabata a rana irin ta yau, wato bakwai ga watan Janairun shekara ta 1979, tsohon shugaban mulkin kama karya na Cambodia Paul Pot ya tsere da kasar biyo bayan harin da vietnam ta kai wa kasar ta cambodia da nufin kifar da gwamnatinsa inda hex samarin ya karbi rigamar shugabancin kasar paul pot ya takura wa al'ummar kasar cambodia inda ya rika shafi duk wata alama ta tarihi kamar da kuma ya rika share ƙauyuka da korar jama'a da kuma tilasta su yin ayyuka na wahala da kuma kashe duk wanda ya saba masa ko ya soki salon mulkin sana kama karya da aka kiyasta cewa ya kashe mutane fiye da miliyan ɗaya da rabi a cikin ƙasa da shekaru uku da ya yana mulki a ƙasar cambodia musamman ma 'yan asalin vietnam mazauna ƙasar ta cambodia vietnam da ke samun goyon baya daga tarayyar soviet a lokacin ta fice da ƙasar cambodia a cikin shekara ta 1983 sakamakon matsin lamba ta ƙasashen yammacin turai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 Jama'a ma saurare Assalamu alaikum ga labaran duniya farko muhimman kaninsu. An cafke dukkan 'yan ta'addan da ke da hannu wajen kai hari a garin Kerman na kasar Iran. Gwamnatin Najeriya ta amince da kamfanin jiragen sama guda uku wanda za su yi jirgin ta hajjin bana. masu zanga-zangar nuna goyon bayan al'ummar falastinu sun rufe gadar da ke isa majalisar dokokin birtaniya Ƙasar yemen ta ce amurka za ta biya farashin harin ta kai kan ruwan ƙasarta. yanzu kuma ga cikakkun labaran an cafke dukkan 'yan ta'addan da ke da hannu wajen kai hari a garin kerman na ƙasar iran a ci gaba da kokarin jami'an tsaron ƙasar iran ke yi na gano waɗanda ke da hannu wajen kai harin ta'addanci a garin kerman yanzu haka dai an cafke dukkan waɗanda ke da hannu wajen kai harin a kudu maso gabashin kasar iran kuma nan ba da jimawa ba za a gurfanar da su a gaban kuliya manta sabo domin girmar abin da suka shuka kamar yadda mai shigar da ƙara na garin kerman mahadi bakshi ya bayyana harin ta'addanci na bom da aka kai wanda kungiyar ta'adda ta daesh da ke samun goyon bayan amurka ta sanar da alhakin kaiwa a kusa da kabarin babban kwamandan yaƙi da ta'addanci na duniya janar kasim suleimani a lokacin da ake bikin cika shekaru hudu da shahadarsa ta da abokin aikinsa kuma shugaban kungiyar hashidu sha'abi na kasar iraki abu mahadi almuhandis mutane fiye da ɗari ne suka rasa rayukansu da suka hada da 'yan kasar afghanistan guda goma sha uku ta da jikkata mutane 286 harin wasu daga cikin su a hannun Allah tuni aka ɗauki tsoron matakan tsaro a faɗin birnin na Kerman domin dakile duk wani yunkurin sake kai wani harin. Gwamnatin Najeriya ta amince da kamfanonin jiragen sama guda uku domin yin jigilar madayata aikin hajjin bana. Hukumar alhazai ta ƙasa ta Najeriya ta bayyana cewa shugaban najeriya bola ahmad tinubu ya amince da kamfanin zirga-zirgar jiragen sama na flying nas da kuma max air a matsayin waɗanda za su ɗauki nauyin jigilar ta aikin hajjin bana na shekara ta 2024 haka zalika an amince da wasu kamfanin jigilar kayayyaki na kago da su yi aiki tare wajen kwaso kayayyakin mahajjatan rahotanni sun nuna cewa kamfanin earpiece zai ɗauki alhazan jihohi guda goma sha biyar yayin da kamfanin zirga-zirgar jiragen sama na flynas zai ɗauki mahajjatan jihohi guda takwas da suka da sokoto osun niger kebbi da kuma zamfara yayin da kuma kamfanin max air zai ɗauki nauyin jigilar madiyata daga jihohi goma sha hudu na najeriya haka zalika a yau ne ministan harkokin wajen ƙasar najeriya yusuf tugga zai jagoranci wata tawagar hukumar a ta ƙasa wajen sanya hannun kan yarjejeniyar fahimtar juna tsakanin gwamnatin najeriya da kuma ƙasar saudi arabia kan jirgin ta aikin hajji na wannan shekara ta 2024 masu zanga-zangar nuna goyon bayan al'ummar falasɗinu sun rufe gadar da ke isa majalisar dokokin birtaniya rahotanni sun bayyana cewa ɗaruruwan magoya bayan al'ummar falastini ne suka yi zanga-zanga tare da rufe babbar gadar da ke isa zuwa ga ginin majalisar dokokin ƙasar birtaniya tare da yin kira da a gaggauta tsagaita wuta a yankin gaza 'yan sanda sun yi aron gama da masu zanga-zangar waɗanda suka rufe babbar hanya bayan da aka hana su kutsa kai da yan jerin gwano a gadar westminster da ke birnin london inda suka yi kokarin manna hotuna da kyallaye da suke dauke da take nuna adawa da hararen da isra'ila ke kaiwa a yankin gaza haramtacciyar kasar isra'ila ta kaddamar da hare-haren soji ne kan yankin gaza tun bayan harin bazata da kungiyar gwamnati ta hamas ta kai a ranar bakwai ga watan akwai shekarar ta gabata lamarin da ya kai ga killace yankin ta sama da ƙasa da ruwa da yanke wutar lantarki da kuma abinci da magunguna kimanin falasina 22,722 ne suka yi shahada sabon kai harin na isra'ila a yankin na gaza yayin da mutane yayin da falasinawa yayin da falasinawa 58,66 kuma suka jikkata to masu wurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran kasar yaman ta ce amurka za ta biya farashin harin da ta kai kan sojojin ruwan kasar ta shugaban masar kolin siyasa ta kasar yaman mahadi almashat ya bayyana cewa jinanan shahidan sojojin ruwan kasar yaman da amurka ta zubar ya buɗe wani sabon filin daga ne tsakanin su da dakarun sojin amurka a tekun bahar maliya a makon jiya ne jiragen sama masu saukar angulu na kasar amurka suka kai hari kan jiragen ruwan kasar yaman guda uku a tekun bahar maliya da ya sanadiyar mutuwar sojoji goma sai sojin amurka sun nuna cewa sun kai hari kan jirgin ruwan ne a lokacin da suke amsa kiran gaggawa ta wayar tarho daga wani jirgin ruwa da ke dauke da tutar kasar singapore dakarun kasar yaman sun kai hari kan wani jirgin ruwa ne da ke kan hanyar zuwa gabar tekun haramtacciyar kasar isra'ila kuma harin wani bangare ne na nuna goyon bayan su ga al'ummar falastinu game da hare-haren da haramtacciyar ƙasar isra'ila ke kai musu na rashin ɗan adamtaka kuma daga yanzu a cewar shi mashati babu wani jirgin isra'ila da zai sake wucewa ta tekun bahar maliya matakar haramtacciyar ƙasar isra'ilan ba ta dakatar da kai hari kan yankin gaza ba ministan harkokin wajen ƙasar iran ya yi kira da ɗauki matakin kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci da ɗauki matakan da zai kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci. Rawatanni sun bayyana cewa a wata tattaunawa ta wayar tarho da ta gudana tsakanin ministan harkokin wajen ƙasar Iran Amir Abdullahian da takwararsa ta ƙasar Faransa Catherine Colon a yan jinawa Faransa game da sanarwar ta fitar na yin da harin ta'addanci da aka yi a birnin Kerman. kuma ya jaddada muhimmancin daukar matakin daukar mataki musamman daga kasashe masu fada a ji wajen kawo ƙarshen dukkan nau'in ayyukan ta'addanci a duniya a nata bangaren ministan harkokin wajen kasar faransa catherine colonna ta yi da harin ta'addanci da aka yi a birnin kerman kuma ta nuna damuwarta game da ayyukan tarzoma da ke kara kamari a yankin a gefe guda ta yi kira ga kasar iran da taimaka wajen hana yaduwar rikicin a yankin dukan bangorin guda biyu sun amince da ci gaba da tattaunawar diflomasiya da kuma ci gaba da tuntubar juna kuma sun buƙaci a kawar da dukkan shingayen da ke hana bangorin kulla dangantaka tsakanin su cikin mutunta juna to ma saurare karshen labaran duniyan kenan. yanzu ga shirin nan na mu koyi harshen farisanci.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 na tare da mu a shirin da ya gabata kun ji cewa muhammad tare da abokinsa ramin sun tattauna dangane da taro na ƙasa da ƙasa da ake gudanarwa da ake kira fim ɗin fajr a nan jamhuriyar musulunci ta iran wanda ake yin sa a kowace shekara sun kuma tattauna dangane da yadda za su je kallon ɗaya daga cikin fina-finan da ake nunawa a gidajen sinima a lokacin gudanar da waɗannan tarika inda ramin ya nemi abokinsa majid da ya kawo masa tikiti na shiga sinima tare da abokinsa muhammad domin kallon fina-finan da za a nuna a wannan lokaci ta yau sai a kasance tare da mu domin aje ta kaya tsakanin muhammad da kuma abokinsa ramin dangane da tikitin shiga wajen sinima. amma kafin nan sai an fara jin dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. راستی da gaske تهیه شریعه بلیت تیکتی چه کار کردی؟ میکی دوستت ابوکینکا تو تلفن کردی کی کبگا ویرتر ترهو تو میگویی کی کنا پدن من تلفن کردم نی نبگه ویر ترهو دو بار سوبیو او گفت شی یا پدی چهارشنبه ران لربه بعد از ظهر بین ظهر او گرفته است شی یا کربا عالی است دکه قره بیکار مرس ایکینی چه فیلمی؟ ون فیلم ایرانی نه ایران خارجی نه کسر وجی من خوشحالم نی نای مرنا من میروم نی زنجی من میتوانم بروم نی زن زوا همزمان اتیدی لوکچی گودا جشنواره تارو بین المللی نقصه ƙasa فجر الفجر سینما سینما اولین بار کرم فرکو برای اولین بار است اکرم فرکونی زمان لوکچی بسیار سوسی جالب میگایتروا موفق ونده داچی آقای مجید مجیدی مالم مجید مجیدی من میشناسم نی نسنی کارگردان می واسن فیلم ایرانی نه ایران درست است هکنی جشنواره فیلم برلین ترن فنافنان برنن برلین آلمان قصر جاموس جایزه کیوته. بچه های آسمان یارن سما من دیده ام نی نگنی زیبا میکاو bayan da aka saurari wannan tattaunawa kamar da ta gudana tsakanin muhammad da kuma abokinsa ramin da tarjamata a cikin harshen hausa to nan za mu dasa aya sai idan mu a mako na gaba za a je mu dauke da ci gaban shirin da kuma tattaunawar ta gudana tsakanin su bayan hakan to amma kafin wani lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen gabatar da wannan shiri ne abdullahi salo ke muku fatan alheri a tarbe mu shiri na gaba. ga kiɗe iraniya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 چراغ لال سوزم در خیابان شما چراغ لال سوزم در خیال بسوزم در خیابان شما ای جوانان عجم جان من و جان تو مدالله an gaishe ka Mas'ud Kaharizi a cikin wannan waka da ka yi ramana da fatan masu saurare sun amfana kuma ta gamsar da ku kuma ta gamsar da su zan jalin zamu shirin a nan sai a tarbi mai shiri na gaba domin jin mu ɗaukin wasu ɗaɗan shirye amma kafin nan amma idan kowa da kowa ni ma dugun shirin cewa muna gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya. da haka muka zo ƙarshen abubuwan za mu iya gabatar muku a wannan lokacin sai kuma can da marece idan mai duka kai mu kafin mu karkare ba baki ɗami ban kwana da ku muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu wani lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu